أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين الله سبحانه وتعالى أن ترقى من karɓa mana من الخير gafarta mana kuduranmu da mu da takaita mu da tsara mu imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah ya azurta mu kyakkyawan karshe idan ajali ya zo abu waliyu zalika qadiru alai alhamdulillah yau Allah subhanahu wa ta'ala ya samu 20 da goma sha shida da watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1400 da arba'in daidai da ashirin da yau da watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da shekara nan a suratu tauba za mu tashi a kan aya ta shida insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد بالحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون نعم أجيا منكرا تآية كافير saboda mu jona ta da ta shiga ta yau ajiya Allah maɗaukaki sarki ya ce mana fa'i zan salakal ashurul hurumu فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم Allah ya ce idan wannan kwanaki watanni da aka ɗiba wa mushirkan nan masu yaudara idan aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su idan wasanni hudu da aka da nan suka wuce wato su ne shawwal zulqada zulhijja da muharram to shi nan duk yarjejeniyar da aka yi da su ta iska ta ƙare kenan yanzu kuma babu zaman lafiya cikin Allah ya ce idan watanni suka wuce kurkutul mushrikina wato yaki mushrikai kula ne waɗannan da suke sa'a al'aura waɗannan da suke nuna ha'inci da yaudara a cikin alkawarinsu da yarjejeniyarsu su ne Allah ya a fuskanta kawai banda waɗanda suka riƙe amana banda waɗanda suka riƙe gaskiya da kuma yarjejeniya to Allah ce ku yaƙe su haisu wa muhun duk inda kuka same su duk inda kuka karo da su inji Allah ku bige su ku yaƙe su inji Allah wa ku zuhun ku musu mummunan kamu inji Allah ku tsananta musu mummunan damka wa ku ruhun sannan ku sanya musu takunkumi na karya tattalin arzikinsu ba ta duk inda za su nemo kobo da kisi source of income nasu da in Allah Allah ya ce duka ku tsare ku kuma zama su kuna gamawa da su wakudu lahum kulla ku zauna musu a duk inda hanyoyin da suke wucewa duk inda suke kyautu da to suke wucewa ko suke zuwa wata harka ta su Allah ce ku rika musu kwanto ku sa lura da su idan suka zo sai Allah ya ce ku far musu ku gama da su amma fa in tabu Allah idan suka tuba daga shirka suka tuba daga kafirci suka musulunta suka furta kalman shahada suka musulunta bayan musulunta da tuba daga shirka da kafirci wa aqamu salata suka lura da lalle suna kai da Allah ba sa wasa da ita shi za a tsaye ana monitoring nasu don kar kuma a ga ko irin yaudarar da suka saba ne idan suka sun tuka sun zo sun faɗi kalmar shahada Allah shi kuma ya sa musu shi a ga irin yadda suke kulawa da sallah in suka zama to regular masu yawan halartar masallatai suna salloli na wa'ata wuzzata har kuka ga suna ba da zarta ɗaya biyu uku hudu shekaru da suna fitar da zarta abiyan da Allah maɗaukaki sarki ya fara to fa kallu sabila wanda ta yi ku janye yanzu daga wancan hukuma da da kisa da fada da sanya musu tattali a karya eh, tattalin arziki da kuma kwanto musu a cikin hanyoyin da suke cewa Allah ki gaba ɗaya ku janye yanzu kuma sun zama to menene ɗan uwanku musulmai sun zama to musulmai sun kuma kalmar la ilaha illallah umma an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa in asalu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum illa bi al-islam Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya umurce ni ni ta yaki da mushrikai da kafirai da fafatawa da su ba kakkautawa ba sassautawa hatta ya shigo Allah ilaha illallah har lokacin da za su furta cewa fi imani da Allah sun karfi kalmar shahada kuma wa anni rasulullah sun yadda shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah idan har suka yi haka suka ci da sallah suka fara ma da zakka to asabu min jima'ahum yanzu jikinsu ya zama to ne katangantacce sun an katanga jikin su ya zama to haramun la ilaha illallah ta zama to wa jinin katanga yanzu dukiyansu ma haramun ne a taba a matsayin da haka nan ma mutuncinsu illa bi haƙƙin islam sai abin da suka taɓa kuma na haƙƙin musulunci sai haƙƙin musulunci mutum ya rita mutum shi zuba shi ya halatta mutum ne ya kashe kaga shi ma jinin shi ya halatta mutum ne ya kashe kayayyaki kaga sai a yaƙe shi a fashi karfiyar da shi na abubakar radiyallahu anhu arbahu yayi masharrida sannan mutunci kuma ba shi ya zubar da mutunci shi ya yi zina kaga nan kuma sai a masa bulala tari in bai taɓa yin aure ba ko kuma a jefe shi to kaga mutunci kenan Allah ya ce to yanzu idan har ba tuba suka kuma ya daidaita suka kan mutunci nan suka daidaita cikin salloli da da salloli da ba da zakka fa kallu sabila ya ku fita hanyar su kuma banda kuma da ku banda ya yaki sun zama to yanzu musulmai Allah lalle shi Allah kana mutumin mai shafara ne da gafarta musu cikin sun musulunta kullilla shi da in yanka hu yi kusa mun ma salafa ko in ya udo fa kan ma ba sunnatul awwali Allah ya ce manzo Allah ka jaka cikin sun musulunta fa Allah na ya fi musu a cikin lauke. dan su ka kan kafirci kuma lalle zan zuwa musu da kuma abin da zartarwa kafirai. Sauran amaran ya ci da su a gama da su. ina fatan an gane ko tun da Allah gafurun na gafarta musu rahimun na nuna tausayi su na gafarta musu to kuma musulmai ku mutu kuwa yanzu duk abin da ya wuce da inda sun musulunta shi kenan ku janye ku mutu afuwa ku yafe duk mahalicin su ma ya yafe musu ina fata an gane ko wannan irin tsanani da aka ce a yi ma musulmai ba sautawa ba sassautawa Wa Allah ya ce inda haka wa in ahadun minal mushrikin tajaraka dan ɗaya daga cikin mushrikai suka ne a ba su kariya a ba su kariya a ba su tsaro yanzu kamar mushrikai suka zo suka ce Allah a ba mu tsaro da kariya muna so mu zo ne a wajen malaman musulunci mu ji bayanin musulunci na yayi ke mu ba mu ba muna so mu zo muna da tambayoyi da kasawa muna so mu ji bayanin musulunci na nayi yayi shi sannan ana ba su kariya ba a taɓa su duk da Allah ya ce fasul ma haiku wa jattumu duk inda kuka ido huku da su gama da su to banda gamawa da wanda yake shi ya zo ne a bashi kariya zai zo ya biya musulunci da yake domin yana nesa yana yake musulunci yana so ya zo ne a mai bayanin musulunci na su waɗannan duka ana ba su kariya daga inda su cikin ba za a taɓa su ba suna cikin kariya na musulunci har su zo inda za su nemi fatawan a haɗa su da malamai su musu bayanin cikin musulunci gashi gashi gashi idan suka tashi suka musulunta alhamdulillah idan ba su musulunta ba alkawarin na na ba su kariyan nan tana nan za a raka su kuma a da su har su koma da suka fito jami lafiya duk da su ba su karɓi musuluncin ba ba za a ci a da su ba kawai a'a amma al'ummar kayan nan da ake za a ba su su zo su kalman Allah musulunta in ba su mutu ba su in ba su mutu ba su koma to alkawarin kare su din yana nan ina fata an gane ko ran da suka koma lafiya lafiya inda suka fito din to nan ne idan aka tashi ido hudu da su sai a kuma a yaƙe su amma wannan wani alkawari ne wa in ahadu idan ɗaya daga cikin mushrikina da iska jarata ya Muhammad a bashi kariyanka sai a bashi kariya daga gare ka a ajirhu ba bashi kariya hatta ya kalam Allah har ya zo ya ji sharmar Allah da wa'azi na Allah subhanahu wa ta'ala kuma a a mana idan ka kisar masa da kariyanka kisar masa har ya koma da shi wannan kariyar tana nan zalika me yasa Allah ya ce in suka nema a ba su dama su zo su je bi su ga malamai a musu bayanin musulunci domin bi annahu qaumun la ya'lamun domin waɗansu su waɗansu su suna nesa ba su san game da musulunci ba yawanci za ka ga kafirai kafirai da makamantansu a kamar fastoci ko shugabanni malaman yahudawa yawanci sukan abinda suke dura wa mabiyansu suke gaya wa mabiyansu game da musulunci da musulmi saɓanin abinda yake a reality domin suka zo su ce musu asalin su makiyanku ne filayenku suke so su dominatin ɗinku ku zama bayansu ku rika bautata musu yawanci abinda suke faɗa wa mabiyansu kenan kuma shi wannan addinin nasu na musulmin nan addini ne idan ka shige shi to addini nan na yanka hannu na kashe mutane na yi wa mutane gudana, na fille kan mutane na yanka hannu su a kafansu shi ne kawai saboda haka waɗannan mutanen ba su abin da suke da shi a jiki ba ne za ku koyi ta'addanci da ɗaura bom a jiki da tarwa da za ku ba shi ne a jini na nasu Da yawanci waɗanda suke can a tsare a ƙarƙashin shugabannin su fastoci da su malaman yahudawa suna faɗa wa majiyansu saɓani yadda musulunci ne ana ziga ana ba su wata fuskar da musulunci sai suka ce kai sun suna so su je kun musulman su ji gaskiya ya musulunci na yi idan suka nemi wannan ji Allah ya Muhammad ya ku musulmi ko ya ku amirul muminin ko ya ku shugabannin musulmi na yanzu da kuke yaki da su a ba su dama a ba su dama su zo su saurari musulunci ko da ya ce zai shiga nan masallaci ya bi tafsiri ya yi ki ya ake masallaci a ba su dama ya zauna babu wani matsala jikin a ya sa kalaman la a ba shi dama ya zo ya ji kalman Allah ya sake shin yanda jita a yanda su shugabannin su kafin su kuma shugabannin su suke faɗa musu ko yaya ina fata an zai so to ya zo daga real so zai ji musulunci na dama ya koma idan musulunta alhamdulillah idan musulunta ba bayan zo na cikin shi to raka kuma aka aka haɗu sai a fara ina fata an gane ko saboda bi annahum qawmun la ya'lamun mutane ne da ba su san gaskiya ba su san musulunci ba ba su san musulunci ba abin da ke zuwa musu da wani ina fata an gane ko to Allah ya rufa mana asiri Allah ya ce yace kaifa yakunu mushrikin ahadun ta za a yi irin mushirkan nan kafin nan masu samun alkawari idan aka yi jijiyar da su masu ha'inci masu yaudara a yi alƙawari su su sa'a su yi yaudara wata rana a yi da su kuma nan gaba su sa'a su yi yaudara an nake irin waɗannan kafiran da irin waɗannan musulmi ta ya za a yi ta wai a kasance har suna da wani alƙawari da za a girmama shi tallahi wa rasulihi a wajen Allah da manzansa kai su ba abun a girmama su bane ba abun a girmama alƙawarin su bane yana da akwai har a kalli Allah da manzonsa bai wai fi alƙawari da Allah da manzonsa har a girmama alƙawarin su bayan an san mutane ne da suke su saba su yi yaudara su yi haƙiƙi suke sa kada zo waɗannan a ce wai an ba su kariya wai don Allah don manzonsa A waɗannan babu kariya an kawai suka yi yaudara da haƙiƙi aka sake suka yi yaudara da haƙi? wanda ba za a taɓa girmama wani alƙawarin su ba a ce wai an dubi Allah an dubi manzon Allah a cika musu alkawari sai wani alkawari ya tashi kawai in dallazina except wanda za a yi respecting alkawarinsu a girmama su a cike musu alkawari illa a ahadtum inda al-masjid al-haram sai dai waɗannan laraba wanda kuka yi alkawari a jikin ka'aba da su Ni kafin zuwa musulunci larabawa idan suna so su karfafa wani alkawari sai su ce mu je su cewa kota wa gumaka suke yi suna respectin ka'aba suna girma maka ka'aba kwarai da rasu idan suna so su ɗauki wata yarjejeniya ta gaskiya wanda kamar rantsuwa ne wanda ba za a karɓa ba ba za a ci amana ba ba za a karya wannan yarjejeniya ba su je a cikin ka'aba a rubuta a rubuta to irin waɗannan da kuka ɗauki alƙawarin su a cikin kafin nan to Allah yake wa mastaqamu lakum matukan sun riƙe muku alƙawari sun girmama dokokin alƙawari sun girmama yarjejeniyoyi da aka na wannan rubutu Allah ya mu lahum kuma ku girmama su girmama musu alƙawarin su girmama yarjejeniyan da aka yi matukan suna rike da shi ba su saba ba su yi yaudara ba su ci amana ba Allah ce su ma kada ku ci amanar su ko rike musu alƙawarin su ji Allah inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ce domin ina son masu tsoron Allah wajen girmama alƙawari masu tsoron Allah wajen girmama mai yarjejeniya haka ku musulmi kada ku yadda a samu karya alƙawari da ku a ce ku kuka fara a ce ku kuka fara ha'inci ko kuka fara yaudara kada ku yadda domin ba aiki ba ne na masu tsoron Allah masu tsoron Allah su ne masu girma mai yanzu yanayin da alkawari da su kuma Allah yana son a yi masu tsoron sauƙin girmama alkawari da yarjejeniya ina ba ta gane to in ba waɗannan ba in ji Allah in ba waɗannan ba in ba waɗanda suka ci alkawari ba to kada ku yadda ko ku ma masu sama alkawari kada ku yadda da cikin Allah kada ce kun gasa kuran nan kun ga shirkan nan idan ba ba idan ba kwa ta musu ba kwa fito musu ku musu dan kido to Allah ya ce wa in yazhabu alaikum wallahi ran da samu rinjaye akan ku in ji Allah ran da suka samu linjaye a kanku ya la fi kun illan wala dhimmatan wallahi ba za su taɓa lura wai sai kuma dangantaka ta jini da su ba ba sa girma wani ɗan uwa da jini wai su raga ma sai ai kai nasu ne wani kawai kai musulmi ne wallahi ba ruwan su cewa shi mahaifin su ne akwai kanin su ne ko kai dangantaka ɗan uwantaka ta kaci kai yaren su ne kai kabilan su ne Allah ce wallahi ba su respectin wannan ba su gama da kai ne kawai ran da kuka yi fasiki ji Allah ba ku miƙewa ku tsaya ku yi jan ido ku matsa musu ku tsananta musu ku Allah ku kan ku samu rinjaye a kanku ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar shugabanci ko ta hanyar tattalin arziki tattalin arziki shi da karfin arziki shi ta ajensi ta hanyar musulmi ta yakan musulunci ne a musulmi ballantana ofis ɗin shi ballantana mukamin shi ballantana komai za shi da koya to shi dai yana nan kawai akan musulmi da musulunci duk mukamin da ya samu shi dai kawai da zai mukamin shi ba zai biya masa bukatar ba ba zai ba in ba ya ga ya yi amfani da mukamin shi wajen lawanta musulmi da musulunci haka nan wani kiti ba zai taɓa burge shi ba in ba ya ga ya yi amfani da ofisi ba illar da musulmi da musulunci ba duk waɗanda yi ihun nan in ji Allah mai sarki ba a ayyukan ne na siyasa a kai ne kake zaune wai siyasa ta haɗa mutum kifti Allah ya kai kuri ya samu sama da kai kuri ya zama to sama da kai da ikon Allah ga Allah kun kadai siyasa ta wuce ko ko ba haka ba alhamdulillah ai ga ya mutu da shi ne sai a ci an aiko wani abu ne ana an aiko abu ko ayyar jejeniya an tura waɗansu kuɗi mun sa hannu amma ga abin da Allah yake a reality shi da duk wani malami in ya gani sai akwai hatsari su kiyaye kaza shi kuma an siyasa musulmi hanyar a ganin wani tana koshe masa yana hana shi yana hana shi za ka hana shi ya samu kujiyar za ka hana shi yana zuba mutane ka tsalle shi saboda haka abin da Allah ya faɗa ka yi kai shi kawai to ga ayoyin idan akwai mai kama da sai ya duba akwai kwakwaran hausa akwai na boko akwai na urdu akwai na inda ko kanan na alhamdulillah ya ta fasa su zuwa yaro rukan da ba yaren rashi kai har har idan ta je harajin maka ko na madina idan aka yi aji qur'ani na ashir har akwai na makafi tafsirin wanda gama ka ko ya shigo an rike shi sai a ko mun qur'ani a dauko mai a bakara yana cikin ta har makaho in ya taɓa. zai san Allah ya faɗi wannan in ya samu matsayi a kai na to ranar zan ga ikon Allah amma yana kan aballanta na kai mai ido ya ka ga sharhin karara da makamantan Allah ya wa in ya yake ta yaya kaifa Allah ya mamaki kaifa hau ta za a yi sakaci ta ya za a yi ku amsu alhalin wa in yazharu alaikum rasta suka juya kanku suka zanto sama ku wala bufi su illa ba ruwan su fa kai ɗan uwansu su ba ruwan su kawai kai kabila kabila ɗan kuke ba ruwan su fa kun gida ɗan kuke ba ruwan shi fa wai kai ɗan shi matukan kana musulmi to wallahi bayi da bakin baki irin ka duk wata dangantaka ta jiki dai ka musulunta wallahi baya rasa cikin ka inji Allah sannan wala bidatan ba za ku taba duka ku alkawari ba kuma in dai har samu kawa ya samu karfi sama da kai babu wani alkawari da za ka da shi ya saba maka ya rike maka wannan alkawarin inji Allah Allah ya na yurbunakum bi afwahihim za ka ga kawai suna muku ɗan magana kamar zuma kawai in suke gamu da ku ɗan magana sai kalmomi masu daɗi kalmomi na sassauci ya aikuna aikuna mu ɗaya ne ai kaza kalmomi sai masu daɗi in ji Allah zaƙin baƙi kawai in ji Allah amma wani abar kulubuhum a cikin su saɓanin wannan ne saɓanin wannan in ji Allah idan ya faɗa a cikin a cikin suratu Ali Imrana yace idza laqukum qalu amanna wa idza qalu abu alaykum al-amina min al-ghayb lati qul mutu bi ayyikum inna Allaha alimun bi dhati as-sudur inna Allaha alimun bi dhati as-sudur Allah ce wallahi zaka ga suna jamsar da ku ne da baki yurdunakum suna yardar da ku ku jawo hankalinku don ku yi da su da kalamai daɗa da kalamai masu sauƙi da kalamai na nuna cewa babu kaza babu kaza babu kaza allati alhalin wata aba qulubuhum zakatansu kuma ba haka suke ba daban da kuma zukin abin da suke faɗa ne kuma wa aksaruhum fasiqun mafi yawancin su mazocin su ji Allah fasikai ne ma'ana masu sa'a wa Allah makarata in ji Allah mufsuna in ji Allah su subhanahu wa ta'ala matsorikin su in ji Allah ayan ta yi in ji Allah ke, in ji Allah in ji Allah siyasa ko wani ɗan mai mu'amala da wanda ba ta ba to sai ya samu filina ko ya samu correction tools ya daya abin sai na isarwa Allah abin da ya faɗa ne ina ba ta gane ko yawa ci gaba ma da bayani Allah ayi yake bari ma ku رموا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن جلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون الله ملوك سركيته أن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كفا already yanzu sun sai da ayoyin Allah ba zancen imani a zuciyarsu duka ayoyin Allah da ake karanta musu wai wani tsoron Allah da amana ya kai dan uwa ka yi menene mu daya ne mu kaza mu kaza Allah ce sun dade su barin wannan su ba su san wani abu na Allah a tare su ba already su sun yi bambara duk wani abu na ayan Allah duk wani abu ko na halal ko na halal su dai fa sun yi dabaye da su domin sun sayi kamanan kalilan sun sayi rayuwar duniya da rayuwar ayoyin Allah sun kifi da rayuwar duniya ayoyin da Allah ya saukar musu din tsoron a ji tsoron Allah za ka mutu a da kai wannan amana da kuka ɗauka ka tuna da kuka yi zai jefa za ka mutu ka tsaya a gaban Allah ba ka ji da Allah Allah ce sun dace da garin sun sai da wannan sun sai duniya rayon duniya ce a gaban su wata duniyan kuma da suka tsaya suka tsaya da lahiransu to lahiransu ɗin kwamfiya to abin da suka tsaya na duniya na duniya na rasa mana kalilan ɗan abu ne mu suka san rayuwa. suka sayi rayuwa ɗan kaɗan rayuwar duniya ɗan kaɗan da inji Allah kamar ya ce ɗan kaɗan kana iya samun duniyan a yau Ta wata ce ka mutu ka ta kan yi ka yi biyu wajen gina ka safarin gini ka gama gidan ka gama komai a sa interlock a sa komai da kuma ka ce ka ce netflix din tare Allah ya ɗauran ka yau amanan kalilan kawai sabon lahiran ka karɓar komai naka ta duniya ko kuma kana cikin tauna idan Allah bai ɗauke ka bai ya ɗauke kuɗin kana cikin mukami ma malam da ƙarfi bai daɗi mukami ma malam ko Allah ya zare ka ya ɗauke ka ya raba ka da mukamin kuma ai wani irin juyi a raba ka da mukami ai kalilan ne rayuwar ƴar ka hanci kawai idan mutum ya huta da za a kawo rayuwar da ɗaya da kai shekara 60 a yau misali a ce a kawo kwanakin da kai kai a cikin shekara 60 nan kwanakin da kai kai kana rashin lafiya kana rashin lafiya kana rashin lafiya a haka kwanakin a yi kotan a ta shekara nawa za su bayar cikin shekara cikin da kai wata kila ya kaga shekara bakwai din nan gaba ɗaya idan aka yi total na rashin lafiya ta samu shekara bakwai ba ya kayi su a rashin lafiya kayi su a rashin lafiya gajiya fa na jiki sun aiko da ranar nan ka gaji yau ba ka gaji ranar ba ka gaji a ka kwanaki da shi ta gajiya ta gajiya ta gajiya a kara kwana nawa ne sannan a buga su su bayar a wata a basu su a shekara yadda a shekara nawa su a gajiye kawai take su a shekaru sannan ma wani dan rayuwar jin daɗin da kai ga ta kana wani ji daɗi to sai a yi kwamfiyarin kafin ka fara samun jin daɗi lokacin da ka tashi kafin ka yi kamari ba shi ka gama ka je ka gamce ka yi gwale gwale ka yi kwamfon ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan ba ka fi co e a'a kana da rikicin za ta kashe ta waɗe eh, ta ba ka ci jam ba an taro kuɗi an je nan an nemo an nemo an nemo nan a zo yar a gama a ci kuma an tura ka nysc ka je wani kawai tallaba yar aka je nan a yi rejection naka ka je nan su ka ka dawo wani gudu kana nan ka dawo da yar ka Eh, ka gama university kenan duk duka ka samu a shekara talatin ma kila wani kafin ma ka ya ya graduate a shekara talatin sannan ta rika file credentials na applying nan na yi applying nan bai fito ba Allah ya suna na na yi applying nan so bakwai Allah ta lahar yanzu na yi applying nan na yi applying nan ni koma ne aka samu wallahi ko tukin mota a ban ka ba ba ne a ce wai har ka samu aiki ma har ka zaman turai wani mai kuɗin ma an shaƙi ce ka guda ka ta kai ka ka fara kuɗin ma hmm? sai ya kai kofi ka ka ka samu ka fara nan kana kai ma babu abu ya fara tafiya ido sai da ɗan tallafawa mai kullum an guda abin kana da suga a a ce suga ya same ka ce kana kada ka tara kudin a cikin a kuma ta jike kuma girman za ka Allah kana da high blood pressure kana da asaki kana da kaza kana da kaza kudin ga kudin dai an tsare ka rabin shi kafin aiki kana kana cikin ka mutu rabin jin daɗin ka kudin don ka daɗin likita ya kawo wani bariya ya sanya tsakaninka da shi an sanya tsakanin da nama an ce akwai cholesterol cholesterol ya maka yawa a kiyaye wannan hmm? an ci da kake nema duk wani nau'i na juice lemun kwalba an sanya katanga tsakanin ka da shi hmm? a cikin sha wallahi za ka tafi kiyama za ka tafi za ka tafi kiyama hmm? to ne ne me amfani samu me amfani samu a ce ka rika hawa kake ke ka rika tafiyan kafa akwai matsala a jiki ka rika tafiyan kafa ka rika gudu Eh? akwai ɗaya da cikin malaman mu aka ce aka rama sallahu a rikin gudu ana ita ce kayan wa na ɗauka kullum a gani ina ta gudu kayan wa na ɗauka a aka ce shi ne lafiya ba yanzu wala ku za ka kai kai nan ka gudu ka dangaro ka yi haka ya taɓa ma wani aka ce haka yanzu rayuwar ta koma a kan makalla ka duba mata'un qalilun hamalan qalilan ka sai da lahira mutum wannan da babu ko ko atishawa ko mura babu a ce wai ka san ka ta ka kai rayuwa wacce take gaba ɗaya na ɗan lokaci kaɗan ta ka fi barka ko ta ka ka barka in ji Allah subhanahu wa ta'ala ka samu wani miloniyan wallahi a cikin ake tura shi ba ni iman kafa kawai wani a kwance ne kawai nan ya abin a haka yake jinnan ɓarin ya cinye kamar melodiya kuma da mallakan ba yi karmai da hannun ba da yi karmai da kafan ba a haka kawai an haɗu da kawai jama'a sai sa Allah ki ji a cikin kasan matahun kalilun ne jin daɗi ɗan kasan ne na don duniya wal akhiratu khairun abba lahira ita ta fi alkhairi ta fi wanzuwa ta fi dawama ina fara gane ko to Allah madaukaki ya ce ishtarau bi ayati llahi su wato sun sai da ayoyin Allah gaba daya sun sai duniya da ita da ayoyin duniya nan kuma nan kalilan wato ɗan abin rayuwa kaɗan bayan ga rayuwar ɗan kaɗan sun sai da lahirar su kaɗan aikin su inda suka samu kansu a fadu an sabilin na su hana addinin Allah gudana su hana musulunci su koshe musulunci inda matsayin musulunci da matsayin addini yake da matsayin musulunci wallahi wallahi in dai sunan musulunci yake ta kan tebur ɗin shi bai shi ne sa hannu a ɗauki shi ake sai yaya a takarda zai iya bai ka gani ba ka gani shi ba amma ya ga kawai musulunci a sunan ka ya sudduna an sabilillahi ko shi addinin Allah kar addinin Allah ya samu walwala kar addinin Allah ya samu numfasawa kar addinin Allah ya samu walwala da yaso da yamanya aiki su ke aikin shi Allah waɗannan din da kuke gani wai suna muku baki da sirran da suka dawo saman ku suka juya da ku wallahi za ku hana ku annahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ce lallai abin da suke aikatawa ya munana in Allah ya munana mummunan aiki da suke aikatawa Allah ce wasannan islamci da kuke ganin kun yarda da su suke muku zaƙi baki la ya kudu da fi mu'minin illa wallahi ba sa gudun mutunci mumini ba sa rikikin dangantakansu da mumini matuƙar kai mumini har ka an addinin mutunci ba to duk dangantakan ku kun in Allah ce wannan ba sa kallon shi ka ku haka ka za su gama da kai ne kawai sannan wala zimmata da aka taɓa girmama duk wani abin da alƙawari da agreement da yarjejeniya da yake tsakanin su da musulmi ba sa taɓa girmama shi ba sa taɓa girmama shi yake wa ula'ika yake kun ga waɗannan in kuna neman ɗan ta'adda a doron ƙasa humul mu'adun sun ɗan ta'adda kuna neman ɗan ta'adda in Allah shi ne waɗannan kar ma a je wani gugu amma ka je wani bu ya ta'adda amma duk haka in ji Allah duk haka mai Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din wa nufassilu al-ayati li qaumin ya'lamun haka duk haka in tabu idan suka tuba da kafirci nan suka tuba da shirkan nan suka tuba da zagon ƙasashen da suka mutu suka musulunta suka karbi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba a samu salata kuka ga sun daidaita wajen yin hamsu salawa cikin kulawa da salloli ba wasa wa akawu zakata kuma har sun ɗauki da zakar dukiyarsu su ɗauko da su kawo baitul mali na musulmi su ce ga haƙƙin Allah da yake uncitar su ba wa miskinai su ba wa fakirai su ba wa ɗaya daga cikin mutum takwas nan da Allah ma'aikacin sarki ce a bawa idan har kuka da sun yi haka to yanzu ka ikhwanukum fi sun zama ɗan uwanku ne a addini sun zama su ɗan uwanku a aƙida. yanzu sai mu'amala ne ta canja ya mu'amala ce ta gaba yanzu mu'amala ce ta soyayya mu'amala ce ta fada yanzu mu'amala ce ta zaman lafiya mu'amala ce ta maya, yanzu mu'amala ne ta kai da farin ciki Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wancan ayar wannan aya da muka karanta idan kuka je aya ta biyar din nan ga ta can a baya fa idan khalaqa al-ashhur al-hurum فاقتلوا المشركين حيث وقتموهم وخذوهم واحصروهم واقتلوا لهم كل kuma Allah ce fa'in tabu nan ma Allah ce fa'in tabu sai Allah ya ce wa aqamu salata wa atau zakata nan ma yake wa aqamu salata wa atau zakata sai yake fa hallu sabilahu hada ku yaki kan kuma ya cika ikon fi jini to dama za ka yi ɗan uwan na addini sun zamanto ɗan uwan ku a addini a waɗannan ayoyi guda biyu malamai suka yi hukunci cewa duk musulmin da ya bar sallah ya kafirta baya sallah ya kafirta duk musulmin da baya ba da zakka ya kafirta kuma ya halatta a yaƙe shi ya halatta a zuba jinin shi ina fata an gane ko domin na abubakar haka yayi da na abubakar da ahadu ridda ya rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa suka yi ridda a lokacin maniyan da da cewa ba su ba da zakka na abubakar radiyallahu anhu ya daura dabaran yaki su na umar da waɗansu sahabbai suka ganin su sai ka tuqatilu auman yaquluna la ilaha illallah abubakar ya za ka yaƙi mutane da suna cewa la ilaha illallah kasan mu a cikin mai cewa la ilaha illallah kawai kawai ya zama to me koda yana kowace kasa shi dai musulmi ne koda boka ne koda an tsubu ne koda yana yana shirka wani ya cikin su yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ta ka sharuɗa la ilaha illallah amma ba sallah la ilaha illallah amma ba da zakka la ilaha illallah abun a haji la ilaha illallah akwai abun da ke warware ta abun da ke warware ta an gane ko to malamai suka ce wanda ya sallah bisa lalaci kasala ko kuma ya bar sallah in dai matasa ne irin ana university din nan ana lai in bai yanzu ai a ni ga ni tukuna ba a shirya dai da saura tukuna nan gaba insha Allah Eh, za a ba a da yake yi wanda kunu min ba'di qauman salihina eh to irin waɗannan misali sai da mutum a university ko a abin nan ana dan eh, sabon da irin su abin nan eh, senior classes na yanka da a sallah ba a kaza sai dai a kai sai ayi ado a a kai sai a graduation an yawo dan nan hannu aljo hanci aljo baya a dinna kawai an aje a zado mutum sai ya sare shekara biyar baya maka sallah baya maka higher graduate sai ran shi shi ta zo aka je wa'azi aka ɗan shekaru su shiga aka fara hankali a fito akrama kallahu ni yanzu misali ne gaskiya mutumin da ya yi shekara biyar baya Allah a kan lokaci baya yi yanzu ya Allah zai zo ya rama ni da zai ga waɗannan sallolin da zai ka zai ka ce ba ai a lokacin da ka mutu da ka mutu ba a musulmi ba amma ya zo maka har ya shige ka har kai nadama to yanzu ne za a ɗauka ta musulunci yanzu sai a ci gaba kawai afallahu amma salafa Allah ya ya wa abinda ya wuce domin musulunci zai zama cikin kira masu inda ya mutu a lokacin ba a musulunci ya mutu ba jallabiya fa ba ta mai kai musulmi ina fata an gane ko jallabiya ba ta mai kai musulmi ko babbar riga ko abun nan ko zanna ko abin da makamantan su ko ta alƙinta ko su shiga ta zanna matukan ba sallan nan kai ba musulmi ba ne yanzu malamai ke suka an da kirkiriyaƙi shafurai da kirkirai babu kakkautawa amma daga ran da suka fara sallah su duba suka fara zarta da zarta da sun zama to ɗan uwanku a addini a ikwanuku fitin lokacin da ba sa sallan fa kai su ikwanan lana a in kun mu bid'a a addini domin a lokacin ba ɗaukar su a suna addinin musulunci ba ɗaukar su suna addinin musulunci mutum ya mutu bai sallah kawai malamai suka ce ko fita kasala ko lalaci ko irin wannan ilji na fita na gayu din nan ko mutum yana musun sallah a zuciyarsa amma dai yana nan a cikin musulmi kar a filiya to a filiya to nu ba musulmi ba da ya mutu ba za a gaje shi ba ba a gaje shi kuma ba a rufe shi a makabartar musulmi ba duk wani gatan da ake wa gawa ba za a yi ba ba za a mai sallah ba za a masa komai ba a ta an gane ko daga nan malamai suka ɗauki abin da sai ce kar a yaƙe shi nan kuma sai ayan kashe domin ya zama so dan uwanku a addini a aqida ya furta kalmar la ilaha illallah har yana da sallah shi fa in tabu shi ne ayi كلمة الشهادة اسمه تابو أي تابو من الشرك والكفر إلا فالبا عن ذلك كلمة شهادة سيني من إقاء الصلاة سيني من هو إقاء الزكاة كلمة أن أبو بوا أنا أتكلم تفصيل الآيات Sai ya komo su kada ciki na faɗi yana muku ayoyina dalla dalla ta ku rika saurarawa. Ku rika saurarawa ba. Fassilul aya shi ƙaumi ya alamu waɗannan ayoyi ta ina bayyana muku su ilbitar dalla-dalla ga masu ilimi mara ilimi a addinin musulunci sai tashin hankali ne kawai wannan abun da suke su nuna mutane na da zaune tsaye mara ilimi a addinin musulunci sai sai waɗannan kawai suna so su hana mutane su zaɓe mu ne kawai suna so su hana mutane su zaɓe mu ne kawai mara ilimin addinin musulunci sai su ce waɗannan kawai ai suna so su so su ɓata barin tafiya ne kawai to amma Allah ke yi ayoyin da ke bayyana muku daki daki din nan masu fahimta suke da ilimin addini su suke fahimta mara fahimtar addini shi sai ce kawai shi Allah wani abu ne kawai kace ta da hana zaman lafiya ne kawai kace hana zaman lafiya ne kawai ayan kamar yadda na ce jinnan aya tura ce ta yaƙi shi sa ba a fara da bishimillah ba kawai a fata an gane Allah wani ya mana muwafaka na'am وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا لهم إنهم لا لهم لعلهم ألا تقاتلون قوما نفقون أيمانهم وهموا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. wa in na taku aimanahum amma inda suka ce sun musulunta in sun tuba har suna kallon har suna kan can yanzu mun basu ba Allah ce ku ba su sun zama ɗan wa addini wai su sun yi ne a cikin da ba da a abin sassauta musu to Allah ce shi ɗin wa in na taku aimanahum idan suka warware wannan alkawari da su ce sun yi imani din ko wani sa'i Maki in kuna kuna faɗa sai ya zo ya taro ko a zauna lafiya a yi sulhu a zauna lafiya cikin zaman lafiyan nan kai ka sake shi kuma yana ƙara shiri yana ƙara ƙarfi yana ƙara shiri to can rata shirin ya yi ƙarfi sai ka ga alkawarin da za ku kai na zaman lafiya ku ga ranar kai a rika kamu ku hari kai da ko'ina inda ba ku zato ashe cewa a zauna lafiya ne a yi rubutun yarjejeniya da menene don dai kawai a ƙara shiri ne tanadi ne ko shirin su ne ya yi ƙasa to duk lokacin da aka ce a yi shiri a yi sulhu a yi yarjejeniya zaman lafiya idan musulmi yana da shi da basira kar haka ya zaman shi ka zauna ka shi a kafa kada ka shi ka miƙa ka hannu kawai ka ce mu yanzu amu da wata matsala ba a yi ƙasirin dai ana tafiya a hakan ana tafiya a hakan dai ko ma an da shekaru nawa ne kar musulmi ya kuskure dai relaxing kawai a ta ba ba ba yanzu wannan laki ai an yi yarjejeniya ai gobe ko ji ko da kafiri na iya saba domin da su mu'minin illa wala yu'min ba sa taɓa respecting alkawari ba sa taɓa jima ma alkawari ji Allah ina fata an gane ko dan nan ma da warware aimanahum alkawuransu bi ba'di ahadihim bayan kuma kun yi alkawari da yarjejeniya mai karfi da ta'anu fi dinikum har suka fara sukan addinin musulunci suka fara sukan addinin musulunci ai musulunci ne ta'addanci ne ya sani wanda ta'addanci ne nake kaza kaza suka fara sukan manzon Allah suka fara sukan sallah ko suka fara sukan addinin musulunci ko suka fara sukan wani abu na hukuncin addinin musulunci to Allah ya ce a a'immatal kufri Allah ce yanzu wannan karin ku ta tage cikin head shugabanninsu can ƴan saman za ku yi tage da ƴan ƙasa ƙasa ba yanzu duk inda ake rubuta addinin Virginia da Allah ƴan ƙasa ƙasa ne ake nemowa da top zuwa ɗin manyan manyan na saman su suke zuwa ake A ake yanzu da su ba talaka mabiya ba shugabanni ne za su zama an to Allah ce an aka sa'a a tsara aka fara suka addinin musulunci da yanzu ku yaƙe su in ji Allah amma manyan za ku tabitin manyan za ku tabitin domin inda kan warware suka ga an warware muku alƙawari to manyan ne suka zuga manyan ne suka girgiza kai su suka zauna a tebur a kan duniya da an samu su din to idan yakin ya zo su ne za ku yi tabitin in ji Allah subhanahu wa ta'ala faqatilu a ibatul kufri duka ba a ce a yi imanci islam ba a sai akwai limamai akwai ina wannan limamai ne al-kufri jagororin kafurci jagororin kafurci a immatul kufri su za su yaka in ji Allah innahum domin su in ji Allah na aimana lahum ba su da alkawari ba su da rikin alkawari ba su da alkawari idan kuna haka da sun saba ku kar musu manyan kuna jin manyan su bani a cikin Allahum yantahun za ku nan gaba sun shi kan yi alƙawarin an yi kawai amma da manyan a can sama in abu ya yi ƙanana an ciki su waɗancan matakan suna nan to maciji da kan shi ya lafiya ka na sama da shi kan za ka fita kan suna fata an gane ko Allah ya ce la'allahum yarkabun idan kuna yin haka Allah za ku hadu za ku dina idan duk lokacin da kuka yadda su aka saba sun san su za a nema su za a nema amma kai a mutane a fita nemi wani yana tafiya bai sani ma kai a bige shi ai wanda suka kuma ake abu ko bai san wuri ne ta kama baka ji mai sayar maka ba ina dilolin ka ji mai sa da sauran aiki idan ka taɓa mai son haka ce daga ina ne so in hannuwa ya fito to shi ma ka kama ta buga mai son zai bari mai son zai bari Allah bude mana mu haka ka samu dace ji Allah ba ba ka gyara a yoyin ne kar wani ya biyo ni a waje malam mu ji barakallahu lokacin karanta tambayoyi yayi Nakan da aka farko tana ce assalamu alaikum malam malam ne halaccin business din agency na banki Zaman masu pos ka kawo kuɗi a yi maka transfer ko ka kashi cm kuɗi ta biya aiki allah saka malam da alkhairi sai ina jin wannan suka ba matsala abu matsala amma misali za ka je bankin can ko eh, G.T bank za ka je union ko za ka je uba a nan sai wani daga can ya masu transfer ko ba shi da ne abu ya ma transfer din naira a dubu goma misali sai ce kuma aka ba shi dubu goma da albarka ba shi sai maka dubu goma transfer din sai kuma ka ba shi dubu goma da tari. Tarin nan shine ladan to ana shi ma ya maka aiki daga nan din ba mota za ka hau koma cin ka je kyauta za ka je daga nan din zuwa bankin ka cire kuɗi to ya maka wannan wani lada aiki shi ka biya shi wani abu shi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mun yi samu dashi hmm. kamar da biyu mana assalamu alaikum suna maka fatan alkhairi Allahumma amin shin ah, malan shin sallar a ah, raka'atayn fajr wani lokaci ne ya dace a yi ta kafin asalatu bayan bayan asalatu? kafin asalatu ko bayan halar shi na neman addu'a cikin lahi a a a abin ya sa a gama lafiya Allah sarki da mu Allahumma amin to assalatu sallar nafila dai a takaice na asabin kiri ana yi shi ne a kiran sallah na biyu kawai a kiran sallah na biyu domin kowan alfijir akwai fajirun sabibun akwai fajirun sabibun akwai alfijir na gaskiya akwai alfijir na ƙarya domin a kiran sallah na farko baya hana a cika hurtinka ko a kiran sallah na farko baya hana mutum ya ci da din safur din kaga alfijir bai keto ba saboda haka sawa'un domin akwai masu yin asalatu salatu in khairun min an-nawmi a cikin sallah ta farko akwai as asalatu khairun min an-nawmi a kiran sallah na biyu to saboda haka har mu rada um, abun da asalatu mu rada shi a kiran sallah na biyu kawai mu rada shi a kiran sallah na biyu ban kiran sallah na farko na asir a kiran sallah na biyu ne ake kan ah, sallan tsakanin tahir wannan shi ne kansan wata allon mun yi wannan mu wasa ya samu daji a takan tana cewa salamu alaikum ah, Allah subhanahu ta'ala ya kara malin lafiya da shi da Allahumma amin da shi ne musulmi baya yi sallan raka a daya sai aka tada ikamar sallan fadilla zan ci gaba da sallan nafilan ko zan yanke in bi sallan farillan abin da za ka yi za ka yanke nafilan ka ba insha Allah sai ka rika ka ta ta ka raka'a ta biyun sai ka yi ta cikakkiya amma ka e, takaita ta yadda in sha Allah ka hatta in ka samu rakan sallan farilla na farko Allah ya ce la tuqtu a'malakum don mutum ya fara aiki alkhairi kamar karfa da ya bashi amma misali yanzu ka shiga masallaci ka ce Allahu akbar an fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kawai ita ji an tada iqama idan za ka yi ce domin ba yanda za a yi tsere ta addiyun nan har ka gama su cikin kamala da shiga. ka samu liman a raka'a ta farko ina fata an gani amma kai har raka'a ta farko ka tashi kana raka'a ta biyu wannan sai mutum ya ƙara sata ya ɗan kai sata doguwar addu'ar a cikin ruku'i da baya a abin cikin su duk kamar yawa in a wancan ta baya idan ka karanta wannan sai a karanta ina ɗaina ka samu dai a a shigar da ita maza a riski liman a sallah a cikin idan ka auna kai lissafi kai calculation kaga ba ka riski ka a cikin kuma kai ka bar lafina wannan shi a ta biyu ta ta biya sun ya musa ta ne yadda malam don Allah suke addu'a ne wasu ta tafi addu'o'i ne malam don Allah suke ka bukatar addu'a ta neman aiki Allah ya tabbatar wanda shi cikin wannan wata kuma eh, ya zama to alkhairi Allahumma amin wani bawan Allah ya bada sadakan Ƙur'anai biyu Allah mun ya saka masa da alkhairi yana son a sanya mahaifiyarsa a cikin addu'a Allah mun ya biya masa bukata ya biya abin nan ya biya bukatar da kake ita ma ta karshen addu'a ne assalamu alaikum malam a madadin al'ummar buruku muna bukatar addu'a don muna fuskantar matsalan tsaro barayi sun shiga wasu garuruwa da ke kusa da mu suke harar da koliga yanzu su na gaba shine buruku kuma ina buƙatan bayani idan mutum yana so zai yi ɗe tafi a wannan masallaci ko wasu masallatai yan jijjai daga ƙarshe Allah ya mana buƙata ya haɗa mu akan alkhairi a dai ana ta yi alhamdulillah alkunuti masu karatun ƙur'ani suna bayan sun gama suna tawassuli da shi da yin buɗe baki da azumi duk lokuta ne na dukkan addu'a da kufa wani yi aka da cikin sujada yayin da ake kalloli insha Allah ta'ala izinin Allah da yardan Allah da ƙarfin sunayen Allah waɗannan rigingimun in Allah sai sun zama to kamar kuma da aka ɗauki in Allah kar mu taba kiran tsammani da rahamar Allah kar mu taba kiran tsammani Allah ba zai mana ba Allah madaukakin duk zai shirya abun ya da shi jarabawa ce a koma Allah a duk fa aika kiran shi ina fata an gaji ko ta Allah ko ta Allah ba faka haka da mota ba ta da matsalar ka tuna da mutunci amma da mota ta fara menene ta fara janka ta fara abin sai ta rika tunanin makaniki sai ta rika neman shi ko jiki idan ana da lafiya da kyar a taba tuna wani likita sai kaga ka yi shekara abokin ka likita ba ku faisa ba ko shekara ne wasu garan da jiki ya fara wani abu ne ta da kuma da ta kwana biyu Allah sallah ni ma sai ina a kan sai kira ka amma ayyuka ne suka yi yawa wallahi Allah ana ba muka yi ah, zance ka da abokin sai Allah sarki amma Allah likita idan zan same ka ina fata a jiki ko jiki ya tabu ke to shi ma wani sa'in Allah din ana mancewa da irin wannan jarabawa da shi kawai ba wanda za ka karɓar masa Allah din sai ka ta dawo masa ta a da sai kana ne to shi ka an yayi to haka al'amari Allah ubangiji ya yaye mana Allah ubangiji ya yaye mana ya babu kuma lafiya da kwanciyar sai wasu in masu shirya ne Allah shi ya su to ne yawanci za ka samu ƴan uwanmu yawanci za ka samu ƴan uwanmu wanda ake kashewan aikata kan su uwanmu ne ma ya kawo da su hanya ya raba su da masu ru'in su suke sanya su a kan wannan kafanci kuma wanda ba su da laifin kuma Allah kare su daga shirin su Allah ya ba mu zaman lafiya da cikin hankali اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دم اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إليها الإيمان وزينه في قلوبنا وحبب إليها الكفر الكفر والإسلام تألم من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين